wasu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi saka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau sha shida ga watan jumada asaniya hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da sha tara ga watan julai a ga watan januwari shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu miladiya muna cikin karatun littafin al'aƙida a tahawiyya wanda al'imamul hafiz al'imamul tahawi al-misri ya wallafa wanda an haife shi shekara na ɗari biyu da talatin da tara kuma ya rasu shekara ta ɗari uku da ashirin da ɗaya kaga littafi ne wanda kai tsaye yana kusa da zamanin magabatanmu kai tsaye kuma shi wannan malami ya yi karatu a wajen a manya-manyan malamai magabata to shi yasa littafin yake da muhimmanci sosai a wajen ahalu sunna wal jama'a salafiyun wannan littafi al ta hawiya muna karanta sharhi da kuma ta'aliki na al’allama al-muhaddis Muhammad Nasiruddin Albani, rahimahullahu Yau za mu tashi shafi na hamsin da tara. Wa aidan, balkalamu al’adim? Bismillahi Rahmanu Rahim. وايضا فالكلام القديم النفساني الذي اثبتموه كما واتو كلام النفسي دين كنتي اكو كلام وندي قديم bi ma'ana tuntuni yana nan kuma nafsani wanda baya fitowa waje yana cikin rai magana ne wanda yana tare da Allah baya fitowa waje allazi azbatumuhu wanda kuka tabbatar da shi lam tunbitu mahu ba ku tabbatar da bere da shi ba ai sai ku gaya mana ku ce wannan kalamun nafsi ga yanda yake nan tunda kun ce maganan Allah ta'ala yana tare da Allah ne an gane ku kamar yadda ba ke cewa magana da ke cikin rai bi ma'ana magana Allah ba harufa ne, ba sauti ba ne, ba takadimi ne, ba ba ne, ba larabci ne, ba ajamanci ne, ba kaza ba ne. shi magana ne nafsi kalamun ne nafsi wai magana ne yana tare da Allah an gane to wannan kalamun nafsi din kuma kun ce kadim ne wanda kuka tabbatar da shi ko a sha'ira lam tubitu mahu ba ku tabbatar mana ko me shi wa me shi to ai tunda kun tabbatar da shi sai kun mana bayanin yadda yake bal wala tasawwartumu kai ba kuma iya sunanta mana shi ba wa isbatu shay'i far'u tasawwurihi ai tabbatar da wani abu wani reshe ne na suranta shi ai duk wanda ya iya tabbatar da wani abu ya nuna zai iya suranta shi kenan faman lam yatasawwar ma yuthbituhu kaifa yajuzu an yuthbituhu an yuthbituhu wanda bai suranta abin da ya tabbatar ba kaifa ya juzu an yuzbitahu yaya yake halatta ya tabbatar da shi ka tabbatar da abu amma baka iya suranta shi yaya za ka yi ka tabbatar da abin da ba za ka iya surantawa ba tunda ka ce ka gina wannan hukunci ne da hankali to ya kamata ka iya mana bayani da hankali yadda za mu iya ganewa ولهذا كان أبو سعيد بن قلاب ra'su abi ya zamanto Abu Sa'id ibn Kullab wanda shine shugaban wannan bangare shugaban dangane da kalamullah yan asha'ira sun yi koyi ne da magana da aqida na ibn Kullab shine wanda ya fara dauko wannan magana din ibn Kullab shine farkon wanda ya fara dauko ainihin aqida na cewa Allah yana magana babu sauti babu larabci babu ajamanci babu ta babu tagade ba ta ashiri ba kaza ba harfa ba sauti to tunda dai kun bi wannan mazhaba na ibnu kullab wanda yake cewa magana Allah babu harfa babu sauti kawai kalamun ne nafsi to saboda haka Abu Sa'id ibn Kullab shugaban wannan kungiya da ma'ana Asha'ira ana nufin wato ɗan Asha'ira sun bi shi ne a wajen wannan ra'ayi ya riga su bayyana ya riga su yada wannan ra'ayi wa imamu hadi hadhihi al-mas'ala shine imam din asha'ira akan wannan mas'ala na kalamullah la yadhkuru fi bayaniha shay'an yu'qal wato bai ambata a cikin bayanin ta ba wani abu wanda hankali zai dauka kun gane ko a cikin bayanin sa bai ambaci abin da hankali zai dauka ba bal yaqul yana cewa huwa ma'ana yunaqidu as-sukut wal kharaj yana cewa shi kalamullah wani abu ne ma'anawi wanda bature ke kira abstract wanda ya yi karo da shuru da baibanci shi maganan Allah shi ba shuru ba ne shi shi ba baibanci ba ne shi to menene shi والسكوت والخرس إنما يتصوران إذا تصور الكلام أي شيء شروع يقوم بيبنتك سنة سورة التواني إذا أنك سورة مغانا إذا أن سورة مغانا to anan ne za a gane shiru da bebanci ko yanzu idan ta suranta magana ce wane yi magana to anan ana iya gane in ya yi shiru za a iya ganewa ko sannan kuma ana iya gane bebe ta hanyar an san magana to maganan Allah ya yi ce ku gaya mana tunda kun ce maganan Allah ya yi karo da shiru ya yi karo da kuma mai bebanci to ai wasu kudu walkaran innama ya tasawwara ni idza tusawwira al-kalam ai da shuru da bebantaka suna surantuwa ne idan an suranta kalam saboda haka muna so yanzu ku yan asha'ira ku suranta mana maganar Allah ya yake kuma ku faɗe shi yadda hankali zai ɗauka tunda kun ce kun tabbatar da shi ne da dalili na hankali duk abin da aka tabbatar da dalili na hankali to ai hankali zai ɗauka kenan ko na'am fasakitu huwa sakitu anil kalam kaga mai shiru shine wanda ya shiru daga magana wal akhrasu huwa al ajiz an shi kuma bebe shine wanda ya gaciya daga magana aw alladhi hasalat lahu afatun fi mahalli an-nutq ko kuma a ce shi akhras shine wanda wani aibi ya tabbata a gare shi a mahallin magana yana cikin magana sai ya samu wani aibi wanda ya hana shi yin magana tamna'uhu anil kalam wanda ke hana shi yin magana wa hina idhil la yu'rafu as-sakit wal akhraj a lokacin nan ba a iya gane wane ne mai shiru ba a iya gane wane ne bebe hatta yi al-kalam har sai an san kalam a gani, idan muka san magana to anan ne za mu gane wane ya yi shiru wane bebe ne amma idan ba mu san magana ba ba za mu taba gane wane ya yi shiru wane bebe ba ne. misali yanzu duk mutumin da ya san haske shi ne zai gane duhu idan mutum bai san haske ba ba zai iya gane duhu ba ko yawa idan mutum ya san ilimi shine zai iya gane jahilci yawa duk mutumin da ya gane cewa wani mai ilimi ne to yana iya gane cewa wani jahili ne to saboda haka idan kana so ka suranta shuru sai ka san menene magana sai ka san da zaran ka san menene magana to za ka gane wane baya magana ya yi shuru wane yana so ya yi magana ya gaza ya zan bebe kun gane wannan to yan kullabiya ba sa iya siffanta mana menene magana to tunda ba sa iya siffantawa ba za su iya gane wane ne bebe ba ba za su iya gane wanda ya shiru ba na'am eh, wala yi al-kalamu hatta yi as-sakit wal akhraj kuma ba za a iya sanin meye magana ba sai an san wanda ya shiru kuma an san bebe idan an san bai shiru an san bebe to za mu gane idan mutum ya yi magana za mu gane wane ya yi magana ko na'am فتبين أنهم لم يتصوروا ما قالوه ولم يثبتوا to sai ya bayyana nan inji shekul islam ibn taymiya cewa su yan kullabiya ba su suranta mana abin da suka faɗa ba ko ba tabbatar da shi ba bal hum fil kalami yushbihuna an-nasara fil kalima eh su a cikin nasara sun yi a cikin magana sun yi kama da nasara a wajen magana a wajen alkalima kalimatullah wa ma kanu fil aqani da abin da suka faɗa dangane da zatin Allah ta'ala wa taslim da abin da suka faɗa game da cewa Allah uku ne da kuma ittihad cewa da annabi Isa da Allah sun haɗe sun zama abu ɗaya da annabi Isa da Allah sun haɗe sun zama to abu ɗaya shine ittihad shi kuma shi ne a ce Allah uku ne su kiristoci suna cewa akwai Allah uba akwai Allah ɗa akwai Allah ruhu mai tsarki abin wani wannan ko akwai Allah uba akwai Allah ɗa akwai Allah ruhu mai tsarki wannan shine ma'anar taslis to idan ka tambayi krista me za ka ce game da taslis ka ce Allah uku ne muna so ka yi mana bayani ka suranta mana shi za ka ga ba sa iya surantawa ba sa iya surantawa su ma bayanin yadda aka yi Allah ya zama uku suna cewa there are three that bear witness the father the son and the holy ghost and all the three are one akwai uku wanda suka ba da shaida akwai uba akwai ɗa akwai ruhu mai tsarki kuma duk ukun nan gaba ɗaya su ɗaya abu ɗaya ne ya za a yi 1 plus one plus one ya zama one? zai yi to a wajen kiristoci Allah uba Allah ta Allah ruhu mai tsarki kaga nawa kenan uku kace kuma all the three are one there are three that bear witness the father the son and the holy ghost and all the three are one ina fata gani kaga a cikin lissafin kristoci kenan 1 plus 1 plus 1 is equal to 1 wanda ko dan primary ya san wannan kariya ne ko yaron da ya karanci primary ya ji ce da uba da ɗa da ruhu mai tsarki duk abu ɗaya ne zai yadda kaga ba zai yadda ba kaga uba daban yake ɗa ma daban yake ruhu mai tsarki daban yake to saboda haka in ka tambayi kirista za ka yana tabban dambandan baya iya tabbatar ma da ainihin wannan aƙida na taslisi da kuma aƙida na ittihad an gane ko da kuma aƙida na akani da ce cewa annabi isa Allah ya sauka a jikin annabi Isa Allah ya sauka a jikin annabi Isa sai annabi Isa ya zama Allah an gane to su kristoci suna tabbatar da wannan Allah ya sauka a jikin annabi Isa sai ya zama Allah sannan suna da ittihad ittihad ne, wato da Allah da Allah uba da Allah ɗa da ruhu mai tsarki duk abu ɗaya ne kun gane wannan ko fa innahum yaquluna ma la yatasawwaru yatasawwarunahu su kristoci suna faɗin abin da ba sa iya suranta shi da za ka takura su sai su ce ma kawai ka yadda da shi kada ka yi tambaya ba a tambaya kawai ka miƙa wuya ka yadda da shi wala nuna. kuma ba sa iya yin bayaninsa sa wa rusulu alaihi assalam iz akhbaru bi shay'in wa lam natasawwarhu wajaba tasdiquhu kaga su manzanni Amince Allah ya tabbata a gare su idan sun ba mu labarin abu ba mu iya suranta shi ba dole mu gaskata su ko idan manzon Allah ya gaya mana wani abu daga wajen Allah ko ba mu gane ba za mu yarda dan mun san daga Allah yake ko ba gane ba kama idan wani malami yake so ya tabbatar mana da wani abu amma bai iya bayanin abun ba za mu yarda ba za mu yarda ba shi manzon Allah duk abin da ya gaya mana game da gaibi mun bi wuya kamar manzon Allah ya ba mu labari cewa aljannan aljanna dan aljanna fadin shi ya kai fadin zamai da karsai a kai tsaye saka ce manzo Allah ya faɗi magana ba ma buƙatar wani bincike kawai mun yarda ko da mun gane ko ba mu gane ba haka ne to mun san manzo Allah daga Allah ne Allah ne ya turo shi mun gane to amma idan ya zama to wani malami ya zo mana da wani ra'ayi yana so ya gamsar da mu amma kuma baya iya bayanin abu za mu yarda da shi shi ne abinda shehu da islam ke so mu gane bambanci bambancin wani malami ya kawo ra'ayin da baya iya baya iya kawo hujja kan shi da bambancin manzon Allah ya zo ma da wani abu daga wajen Allah kai tsaye ko ka san hikima ko baka sani ba kawai zaka mika wuya wa ma kana lil wa wala mu'minati idza qadalla Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum lahum al-khayratu min amrihi bai dace ga mu'minai maza ko mu'minai mata idan Allah ya hukunta wani abu ko manzon Allah ya hukunta wani abu a ce suna da wani zaɓi a kan al'amarinsu in an ce Allah ya faɗa kawai samina wa ɗana manzo Allah ya faɗa samina wa ɗana amma in wani malami ya faɗa sai fa ya gamsar da mu inda ya gamsar zamu ce to akar makalla Allah bai ce wajibi sai mun yi biyayya gare ka ba za mu yi biyayya gare ka ne idan maganan ka ya dace da maganan Allah da na manzansa idan ko maganan ya zama to bai dace da shi ba to gaskiya za mu kyale maka kayan ka ne dan Allah bai turo ka a matsayin mu bika ba Allah ya turo manzan Allah ne da mu bi shi wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi iznillah na'am wa amma ma yuthbatu bil aqli amma abinda ake tabbatarwa ta hanyar hankali fala budda an yatasawwarahu al qa'il bi ba makawa wanda ya fade shi suranta dole ne tunda ya ce abu ne na hankali to dole sai ya suranta shi ya mana bayanin yadda zamu mu yi hankalinmu ya ɗauka. Wa ya ce adilla ce akaliya ko? to yayi mana bayani ya gamsar da mu yadda hankalinmu zai dauka wa illa kana qad takallama bila ilm in ba haka ba to ya kasance kenan yayi magana ba tare da ilimi ba fan nasara tatakallamu bila ilm su nasara suna magana ba tare da ilimi ba za ga nasara sun gina wasu hukunci wanda su ma ba sa iya yin bayanin sa fa kana kalamuhum mutanaqiba sai zan maganar su yana karo da juna sai ga wannan magana ya yi karo da wannan wannan saboda suna faɗin abin da ba sa iya yin bayani a kan shi ya يحصل لهم ƙaunin معقول kuma wani magana wanda hankali zai iya ɗauka ba ya tabbata a gare su kazalika man takallama fi kalamin Allah ta'ala bila ilm hakanan duk wanda yake magana dangane da maganar Allah yana magana akan kalamullah ba tare da ilimi ba idan muna so mu san kalamullah sai zami mu san shi za mu karanta ne a cikin ƙur'ani za mu karanta a cikin hadisi abinda Allah ya gaya mana game da yadda yake magana mu miƙa wuya abinda manzo Allah ya gaya mana mu miƙa wuya maganar kalam gaibi ne kuma shi gaibi babu wanda ya san gaibi sai Allah ko yanzu idan muna so mu san wani abu game da Allah tunda ba ma ganin Allah da idon mu wa za mu tambaya za mu tambayi Allah ne shi da kanshi ya mana bayani ko to sai wani mutum ya zo wanda da kai da shi babu wanda ya taba ganin Allah a wajen sai kuma yana so ya gaya ma sifofin Allah za ka yi da ka ce min Allah yana da siffa kaza da kaza a ina ka gani yadda na san da da kai babu wanda ya taba ganin Allah yake na gano shi ne da kwakwalwa na to tun da ka gano da kwakwalwa to ina so ni ma ka gamsar da ni yadda kwakwalwa na zai dauka idan kwakwalwa na bai dauka ba to na bar maka ra'ayinka ba zan bayyana da shi ba ku gane wannan ko dole ne ya kamata ya yi bayani daidai da yadda hankali zai ɗauka tunda ya ce ya kawo dalili ne na hankali amma in mutum na so ya san Allah to zai tambayi Allah ne na ba gane wannan ya tambayi Allah Allah da kanshi ya gaya mai yadda yake ko ya tambayi manzan Allah manzan Allah ya gaya mai yadda yake to Allah ta'ala ya ce Qur'ani maganar sa ne manzan Allah ya ce Al-Qur'ani maganar Allah ne sai wani mutum ya zo ya ce mana Al-Qur'anin nan ba haka Allah ya faɗe shi ba Allah baya magana da larabci Allah baya magana da ajamanci Allah baya magana da takadimi da ta'khiri Allah baya magana da sauti Allah baya magana da harafi to ya yake magana ga mana muna so ka gamsar da mu yaya Allah ke magana tunda yanzu abin da yake nufi wannan Qur'ani da muke karantawa a wajen Asha'ira ba magana Allah bane ba na ba gane wannan Qur'an da muke karantawa saboda maganar Allah babu harfa babu sauti shi Qur'anin nan akwai harfa akwai sauti wannan Qur'anin babu takadimi babu ta'khiri shi Qur'anin da muke karantawa akwai takadimi akwai ta'khiri ko to kenan wannan Qur'an da muke karantawa a wajen a wajen Asha'ira ba maganar Allah bane amma sun yadda Allah yana magana amma maganar Allah kalamun ne nafsi magana ne wanda yake takama ce magana da yake cikin rai Magana da ke cikin kuma ma'anar shi guda ɗaya ne a dunkule yake babu harfa ce babu kaza babu kaza kaga wannan yadda za a yi ma su yi mana bayani har su iya gamsar da mu aiki ne jajawo ko to ba sa iya bayanin shi ba sa iya gamsarwa to saboda haka suna magana ba tare da ilimi ba an gane ko haka na duk wanda ya yi magana game da kalamullah ba tare da ilimi ba kana kalamu ko mutanaqidan zai zama to maganin shi yana karo da juna a gani a sha'ira maturidiya da kullabiya duka su gaba ɗaya maganin su yana karo da juna walam yahsul lahu qawlun yu'qal kuma wani magana wanda hankali zai ɗauka bai tabbata a gare shi ولهذا كان مما يشنع به على هؤلاء كان مما يشنع به على هؤلاء to daga cikin abin da ake munanawa ga wayannan ana munanawa ana kyama gare su annahu muhtajju fi asli dinihim sun sun kafa hujja in ji shekul islam ibn taymiya sun kafa hujja a cikin asalin addinin su wa ma'rifati haqiqatil kalam da kuma sanin haqiqatin magana menene haqiqatul me me magana haqiqatan an tambaye su menene kalam domin kowa ya san an ce kalam dole akwai akwai akwai yare a cikin kalam ba a kiran magana magana sai ya zama akwai yare a cikin sa akwai luga akwai sauti akwai takadimi akwai ta'afiri akwai harafi dole ba zai yi a kira magana magana ba harafi yanzu kare yin yana haushi magana yake da wani yare yake magana ba mu a wajen ba magana yake yi ba ko saboda haka daga cikin abin da ake munanawa ga wayannan su sun kama hujja a wajen asalin addinin su tauhidi aqida da kuma sanin hakikatul hakikanin bai kalam sun kafa hujja da me kalamullahi wa salamu jami'il khalq eh hakikanin menene kalamullah menene kalamu jami'il khalq sun kafa hujja bi qawli sha'irin nasrani sun kafa hujja da wani mawaki Kirista mawaki banasari yuqalu lahu al-akhbal ana kiran shi ne shine yayi wannan wake din cewa innal kalama la fil fuadi wa inna ma ila al-lisanu ala al-fuadi dalila cewa akhbal din Kirista ne ga waken da yayi innal kalamu la fil fu'ad lalle magana yana cikin zuciya wa inna ma ju'ila lisanu dalilan ala al fu'ad kawai an sanya harshe ne ya zama dalili akan abin da ke cikin zuciya kun gane lalle magana yana cikin me zuciya kaga wannan shine kalamun nafsi sun ciranto wannan kalamun nafsi daga waƙan wannan mutumin innal kalamu fi innal kalama fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu على alal fuadi dalila lalle magana yana cikin zuciya kawai an sanya harshe ne ya zama dalili ga abin da ke cikin zuciya Allah ba san gane kenan su a wajen su a wajen wannan bawan Allah kalam wato ba wai wannan harafi bane da wannan sauti ko wannan yare shi ne kalam kalam yana cikin zuciya abin da ka furta shi dalili ne akan abin da abin da ke cikin zuciyarka kamar ka fassara wa mutane abin da ke cikin zuciyarka ne shi wa bahaushe sai ya musu raddi yake cewa maganar ciki ba magana ba ne a fito fili a gaya mana shi bahaushe ya kai ci duk abin da ka bashi a cikin nan ba magana ba ne in har da gaske za ka yi magana fito fili ɓaro-ɓaro a ji sauti a ji harafi a ji mai ka faɗa kun fahimci wani ko kuma annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tajawaza an ummati ma waswasa bihi suduraha ma lam ta'mal bihi aw tatakallam bihi lalle Allah ta'ala ya yafe ma al'umma ta abin da ta waswasi da shi a cikin kirjinta matsar malam ne ta amal bihi matsar ba ta yi aiki da shi ba ko matsar ba ta yi magana da shi ba a shekenan abin da ke zuciya ba magana ba ne an gane ko saka maganan wannan krista din ya isa ya zama hujja da za mu gina hukuncin aƙidanmu da shi muna so mu gina aƙida ne wanda za mu gamu da Allah labi lafiya da shi shin kasan ko shi ma kirista ɗin yana so ya yada aƙida shi ne yanzu kamar kai kana so ka nuna cewa shan giya ya halatta sai ka ce kana so ka nuna a cewa shan giya ya halatta sai kafa hujja da wani mawaƙi bahaushe a sha ruwa ba laifi ba ne wani mawaki ya ce a sha ruwa ba laifi ne zai kawo shi shi ya zama hujja ko kuma kana so ka nuna halaccin bokanci ka ce ai bokanci ba matsala wani mawaki ba kan tsine ba haushe ya ce an ce duba haram take banda na babba na kofan gabas an ce duba haram take banda na babba na kofan gabas saka babba na kofan gabas za ka je yi ma duba na shi halal ne na ba gane wannan to kaga wannan ba a kafa hujja da mawaki ba na tsari kai ko da ma mawaki ne na musulunci sai mun san a ina ya dogara da har yayi wannan magana cewa innal kalama la fil fuadi wa ya gaya masa cewa innal kalama la fil fuadi yanzu idan mutum yayi magana a cikin zuciyarsa cewa ya saki matar shi ko ka san malamai sun yi sabani kawai a zuciya ne kawai yake hukunci bai fi bai furta ba aka ce wannan bai yi magana ba akwai masu ganin ba za a kira wannan saki ba har sai ya furta akwai masu ganin ana iya yin saki da niyya kawai ya yanke hukunci ya yi niyya ya saki masu shi ya yi azuma su ce a'a dole sai ya furta wacce na sace shi kun gane wannan ko to saboda haka ba a kiran zancen zuci ba a kiran shi magana an gani in tubdu ma fi ma fi sudurikum aw tukfu ya alamu hulla an gane ko wa karkala ta'ifatun inna haza shiri to wasu bangare ma daga cikin malamai masu bincike in ce wannan ma baiti ba shi daga cikin waƙe na akal to wane ne yake nan ba sani ba sai yi wa iblis ne ya yi shi ila shi ne tunda ba a san ma wane ne yi waƙen ba A gane ko da mun san wane ne yi waƙen ko ba mu sani ba duk daya ne ba za mu iya kama hujja da wannan ba akan tabbatar da cewa magana cewa harfa ba da sauti da yare ba shine magana ba cewa magana shine abin da ke cikin zuciya an gane masu wannan ra'ayi ba su da wani hujjar da ya wuce maganar wannan mawakin na'am wa bi taqdir an yakuna min shi'rihi kai muqaddara ma yana daga cikin wakensa wal haqa'iq al aqliyya aw musamma lafazul kalam hmm. wato haqiqa na hankali ko abin da ake kira lafazin kalam alladhi yatakallamu bihi jami'u jami'u bani adam wanda dukkan banu adam suke magana da shi la yarji'u fi la yarji'u fihi ila qawli alf sha'irin fadil wato komawa zuwa ga magana allafa sha'irin fadil ai allafahu wanda wani mawaki mai daraja ya wallafa baya komawa zuwa ga magana wanda wani mawaki mai daraja kila mawakin babban malami ne ma mawakin ya wallafa da an ya kula sha'irin nasaraniyar ballantana kuma a ce wa mawaki ba nasari ismu al eh sunan shi akdal intaha mulakkasan min majmu'il fatawa wannan magana intaha ya kare da talfisi an ciro wannan magana ne daga littafin Shehu Islam Ibn Taymiyyah mai suna Majmu'ul Fatawa mujalladi na shida shafi na 294 zuwa ɗari biyu da casa'in da bakwai an gane ko na'am nazala bihi ruhul amin eh, ruhi amintacce shi ya saukar da alkur'ani waye ruhi amintacce shi ne mala'ika jibri Allah ya ce nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bi lisanin arabiyyin mubin ce ruhi amintacce shi ne mala'ika jibri shi ya saukar da alkur'ani kaga Allah ya kira shi ruhi amintacce don ya nuna ma saƙon da ya ɗauko daga Allah baya cin amana ba zai canza wani abu a hanya ba shi mala'ika ne Allah ya riga ya amince da shi in saƙo ya zo da shi daga gare shi kawai ka yarda kuma ne ko wato ruhi amintacce so da qur'ani ala kalbika ga zuciyarka ya rasulullah litakuna min almunzirin dan ka zamanto daga cikin masu gargadi bilisanin arabiyyin mubin Allah ya saukar da shi ne da harshen larabci bayyananne kaga shi maganan Allah da Allah ya saukar da shi ya saukar da shi ne da harshen larabci kuma Allah ya karantar da mala'ika Jibril mala'ika Jibril ya zo ya dauki sako ya kawo ma manzo sallallahu alaihi wa sallam shi kuma manzo Allah ya yada zuwa gare mu ba canza komai ba yanda Allah ya karantar da mala'ika haka mala'ika ya karantar da manzo yanda manzo yanda mala'ika ya karantar da manzo haka manzo Allah ya karantar da mu a bayan manzo Allah ya karanta da sahabbai sahabbai suka yada wannan sako zuwa ga duniya ga baki daya na fatan gani to kaga ka duba da yan asha'ira da yan salafiya su wane ne suka fi sanin darajar alkur'ani eh yan asha'ira ne sun ce wannan qur'anin da muke karantawa ba haka Allah ya saukar da shi ba Allah ta'ala baya magana da larabci ko qur'anin na larabci ne sun ce kuma Allah baya magana da harafi kuma wannan Qur'anin harafi ne kenan wannan Qur'an da muke karantawa dan mutum ya taka shi ba za ka ce ya taka alqur'ani maganar Allah ba dan mutum ya tofa yawu a gare shi ba za ka ce ya tofa yawu ga maganar Allah ba dan mutum ya kasa kashi da shi ba za ka ce ya kasa kashi da maganar Allah ba tunda sun ce wannan ba haka Allah ya saukar da shi ba sun ce maganar Allah shine wanda yake tare da Allah din baya fita sun ce kalamun ne fi kaga shi a sha'ira don an zaji ƙulhani ma ba sha'ira ya taso zai yi wani abu sai ce to akan me kake rikici sai ce an zaki magana Allah to ai wannan a wajen kuma magana Allah bane shi mu ne muka fi cancanta mu yi rikici an taba maganar Allah to mu mun yarda alif lam mim haka Allah ya faɗe shi kul Allahu ahad Allahu samad haka Allah ta'ala ya faɗa da larabcin da kuma harafin haka Allah ya faɗa mu mun yarda da haka A ashe ke mu mun ɗauka ƙur'anin nan kalma da kalma haka Allah ya faɗe shi babu canji an gane wannan ko to saboda haka nazala bihi ruhul amin wato ruhi amintacce shi ya saukar da alƙur'ani فعلمه سيد المرسلين محمد sai ya karantar da shi ga shugaban talikai shine Muhammadan sallallahu alaihi sallam. wa huwa kalamullahi ta'ala shine maganan Allah subhanahu wa ta'ala la yusawihi shay'un min kalamil makhluqin wani abu daga cikin maganganu na halittu baya zama daidai da shi ina fatan gane wani abu daga cikin maganganu na halitta baya zama daidai da alqur'ani wala naqulu bi khalqihi ba mu da ra'ayin cewa alqur'ani halitta ne su wane ne suke cewa qur'ani halitta ne jahabiyya mu'tazila ash'ariyya yan jami'a suna fitowa a mutum suna fitowa ɓaro-ɓaro su ƙur'ani halitta ne haka nan yan zilawa su ma suna fitowa a mutum su ce ƙur'ani halitta ne kenan duk mutumin da ya ce alƙur'ani halitta ne ba zai iya rantsuwa da alƙur'ani ba ko kuma yan salafiya muna cewa mun rantse da alƙur'ani saboda mun san maganar Allah ne ina ba ta gane wannan to shi ko wani duk wanda ba ash'ari ya rantsa da qur'ani ya rantsa ne da wani Allah ku fahimci wannan ayi to saboda kaga bambanci ke na wajen fahimta an gani Imam Ahmad yana jayayya yana yana ainihin munazara da yan jahabiyya daga cikin munazara Imam Ahmad da su shine ya tambaye su shin kun ce maganar Allah halitta suka ce maganar Allah halitta ne maganar Allah halitta ce halitta ne ita ce musu me za ku ce kan hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da annabi ke cewa A a'udhu bi kalimatin lahi ma min shari ma khalaq ya tambayar da ya musu yaya hukuncin wanda ya nemi tsari da wani Allah suka ce wanda ya nemi tsari da wani Allah ya yi shirka to ai ga hadisai na ingantattu manzo Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam a'udhu bi kalimatin lahi ma min shari ma khalaq an gano wannan ko to yanzu manzo Allah da ya nemi tsari da kalimatin lahi shin manzo Allah ya shirka kenan sai suka shiru fa buhitan lazi kafar an gane tunda sun ce duk wanda ya nemi tsari da wannan Allah ya kafirta kuma shirka ne to yanzu kenan kun yadda da haka eh to ga manzo Allah ya ce a'udhu bi kalimatin lahi tamma maganan Allah halitta ne eh halitta to manzo Allah ya nemi tsari da halitta kenan manzo Allah ya wa iyaz billah wa iyaz billah an gane ko to ire-iren wannan Imam Ahmad yayi munazara da yan jami'a. an gane ku kuma imamu ahmad ya samu nasara a kansu wajen tattaunawa to da ka tattaunawa da yan a kamar yadda muke faɗa ko da yaushe ba kowa da kowa yake yi ba in za ka tattauna da ɗan a za ka tattauna da wanda ilimin shi daidai da naka idan kai amine idan shi amine kai kuma malami ne sai ku tattauna amma idan ya zamanto shi babban malami ne a cikin bid'a kai kuma ɗalibi ne ƙarami a cikin sunna don Allah ka gyale shi da in kai wasa sai ya jefa maka shubha wanda ba za ka iya rabuwa da wannan shubha ba ila yawmil Kiyama? tattaunawa da ɗan bid'a yana sanyawa ka samu wani shubha kuma yana sanyawa yan bid'a ka daina wani su yau da gobe kuna tattaunawa sai zaman to da kana ganin cewa bid'an su babba ne kullun tattaunawa zai ringa rage ma kyamun har ya zamanto to nan gaba kana ganin ma su ma fa suna da nasu hujja su ma suna da nasu fahimta sai ga nan gaba ka koma kana kira a zuwa haɗa kai da yan bidiya da ahlus sunna kaga mutum ya fara kira zuwa ga haɗa kai to ya fara ganowa cewa aqidar shi shi kashi aqidar shi yana shakka kan shi ne amma mutumin da ya riga ya tabbatar da aqidar shi ne gaskiya sauran aqidu na ƙarya ne ba zai taɓa kira zuwa haɗa kai ba bil hasali zai kira su ne su zo su dawo zuwa ga aqidar shi ko kuma su zama to tattu. an gane wannan ko to saboda haka mu ahlus sunna wala naqulu bi khalqi ba ma cewa alqur'ani halitta ne duk wanda ya faɗi wannan ya yi ridda a zamanin magabatan mu zamanin Imam Ahmad duk wanda ya ce qur'ani halitta ne kafiri ne ina fatan gane amma zamanin shekul Islam Ibn Taymiyyah shi kuma sai ya sassauta yace abin da yasa ya sassauta lokacin shubuhan ya yi yawa malaman bid'a sun yawa masu yada wannan fahimtar da malaman bid'a suka yawaita masu yada wannan fahimta sai abin ya zama to amawa mafi yawan amawa wannan ne akidin su an gane to an jefa musu shubuha kuma su ba su da ilimi sun dauka in ka ce za ka yi ta kafurta ba kafiran suna da yawa kenan ba a nan wajen imamu ahmad abu ibn taymiya abin da ya aikata shine ya bid'antar da su duk wanda ya ce qur'ani halitta ne baya kafirta sai dai ya bi an tar a gani kafin ya kafirta sai an tsayawa mutum da hujja an kusan bai da shubha A gane idan an masa haka ya ki dawowa to a lokacin ne sai a jefa mai kalmar kafirci an fahimci wannan ko yawwa saboda an ce wa ma kana da li yudilla li yudilla qauman ba'da iz hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun bai dace ba Allah ta'ala ba zai yi Allah ya jingina wasu mutane zuwa ga bata ba bayan ya riga ya shirya da su har sai ya yi musu bayanin abin da za su yi takawa idan ya zama to miyagun malamai sun sa mutane cikin bata to ya kamata malaman sunna su zo su sa su cikin shirya to sai ya zama to malaman bidiya su ne ko ina in an je rediyo malaman bidiya in an je talabishin malaman bidiya in an je social media malaman bidiya in an je jarida malaman bidiya malaman birya sun mamaye ko ina to su kuma gama garin mutane ba sa sauraron kowa ba san wani malami ba sai nan to tunda dai ba wanda ya musu bayani kai malamin sunna an ka zo za ka ɗauki nauyin yin bayani ne ga mutane ka warware wannan shubha din ba wai aikin ka ka kafin kafirta wa'ancan mutanen ba Ƙoƙarin ka gamsar da su cewa ba wannan aƙida yana da haɗari, aƙida ne fa na kafirci ku bashi sai ka kawo musu hujjoji da bayanai dalla dalla dalla a lokacin idan ka kawo hujja da bayanai suka ki ɗauka a lokacin sai ka yanke musu hukunci an gane wannan ko kuma sai ka zamanto ka cancanci ka kawo hujja din dan Allah ta'ala na cewa wa mai shaqi rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi sallam bayan hujja ta bayyana a gare shi ku duba wannan magana wanda ya saba wa manzan Allah bayan me hujja ta bayyana to yaya kuma wanda ya saba wa manzan Allah kafin hujja ta bayyana shin da wallin yi mata walla wa nusli jahannam wa sa'ar masira la ya nuna sabanin haka duk wanda ya saba wa manzan Allah bayan shari'a ta bayyana gare shi an riga an masa bayani dalla dalla an gane shari'a ta bayyana amma da gangan yake dauka an hana wani ko ya bi hanya ba hanyar muminai ba ya bi hanya ba hanyar sahabbai ba ko hanyar tabi'ai ko hanyar tabi'i tabi'i ya gina hukunci a kan san rai nuwallihi ma walla. za mu cibinta masa abin da ya jibinta wa nuslihi jahannam za mu kone shi a wutan jahannama wa sa'ad basira wannan hanya ta yi muni ta zama hanyar sa an gane wannan ko mm. yawwa wala nukhalifu jama'atal muslimin mudin nan ba ma saba ma jama'an musulmi su wane ne jama'an musulmi ahalu sunna wal jama'a salafiyun su waye jama'a su ne sahabbai tabi'ai tabi'i tabi'in su ne wanda manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa khairun nasi karni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum fiyayyun mutane su ne zamani na karni na karnin manzo Allah shekara 100 na zamanin manzo Allah shine fiyayyen karni wanda suka rayu a wannan zamani suka rike karantarwa na manzo sallallahu alaihi wasallam suka mutu akan haka su ne fiyayyun mutane an gani a nan kada ka ce to ai abu jahal ya rayu a cikin zamanin manzo Allah shi ma yana da cikin khairun nas walid bin bukira shi ma ya rayu a cikin wannan zamani yana cikin khairun nas utba bin rabi'a shi ma ya rayu a wannan zamani yana cikin khairun nas eh abu lahabi shi ma ya rayu a wannan zamani shi yana cikin khairun nas wato khairun nas wanda suka rayu zamanin manzo Allah kuma sun yi imani da shi suka mutu akan haka thumma allazina yalunahu sa'annan wa'anda suke bin su su ne tabi'ai wanda tabi'an nan sun yi imani da karantarwar sahabbai kuma sun mutu akan haka an gane amma duk wanda ya rayu zamanin sahabbai kamar tabi'ai da sun rayu tare da sahabbai sun yi karatu a wajensu amma ya zama to ba su yi aiki da abin da sahabban suka karanta da su ba suka kirkiro nasu ra'ayin na matattu ne irin su wasil bin yatsa kaga wasil bin yatsa yi karatu wajen babban tabi'i Alhassan albasari al ko alhassan albasari babban malamin salafiya ne kama wasil bin yatsa yi karatu a wajensa daga baya kuma ya saba ma aƙidan malaminsa. malam ya zo ya gina aƙida sabuwa ana kiranta mutazila wanda wannan aƙida babu wani sahabi da ke tare da wannan aƙida ne an gane aƙida mutazilawa babu sahabi a kanshi, babu tabi'i a kai babu tabi'i tabi'i da su laka shi aƙida mutazilanci aƙida ne na bata in ka ce wannan aƙida taka da ka kawo wane ne magabacinka waye salaf ɗinka imamu ahmad na cewa iyaka summa iyaka an ta takallama fi mas'alatin laisa laka fiha imamun ka shedinka kuma sannan ka kada ka yi magana akan wata matsala na addini ba ka da imam in za ka yi magana akan addini sai an san waye imam ɗinka shin wani sahabi ka dogara da shi akan wannan ta taka yace babu wani sahabi kawai ni na karanta ne kawai na yarda da shi ayya ka bace saboda addinin nan ana waiwaye ne ba wasu na cewa waiwaye adar tafiya addini nan kafin kai wasu mutane sun yi to mutanen da suka yi addini kafin kai Allah ya ce ya yarda ya ce radiyallahu anhum wa radu'an Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi to tun da dai Allah ya yarda da su bai kamata ka yi sai ka rabe kai ma ka bi hanyar su fa in amanu bi misli ma amantum bihi fa ta dau idan har su yahudawa da nasara da sauran yan bid'a na duniya da sauran kafiran duniya idan sun yi imani da misalin abin da kuka yi imani da shi in sun yi imani da sabon da kai manzan Allah da sahabban annabi suka yi imani da shi faƙarita da sun samu shirya fa in tawallau in suka juya daga karantarwar sahabbai fa fa inna ma hum fi kawai suna cikin sabani ne da jayayya fa sayfikahumullah da sanin Allah zai isa maka su ashe dole sai imanin ka ya zambe bi misli ma amana bihi sahaba fa amanu bi misli ma amantum bihi fa dari idan su suka yi imani da abinda ku sahabbai kuka yi imani da shi sun samu shari'a ashe dole sai addinin ka ya zama irin na sahabbai sa'annan addini ya zamanto mai kyau idan musuluncin ka ya zama ba irin na sahabbai bane ba na tabi'ai bane to ka baci ka saba shine ma'ana wala Khalifu jama'atal muslimin ba za mu saba mai ba jama'an musulmai khairun nasi karni summa allazina yalunahu summa yalun allazina yalunahu amma khairul quruni karni bai inganta ba khairul hadisin da yazo khairul quruni karni bai inganta ba amma khairun nasi karni biyayyen mutane su ne zamani na summa summa allazina yalunahu sannan wanda suke bin su sa'annan waɗanda suke bin su wannan shine hakikanin abin da kira Salafiya. in an ce salafiya ba wani sabon addini ba ne da wani zai ce ba in salafiya ne ba ka san wani sabon addini wajen salafiya a'a ana so a ce maka ne duk abin da zaka bi ka waiwaya ka ga ɗaliban manzan Allah na farko ya suka yi to ɗaliban manzan Allah na farko Allah ya karantar da manzan Allah ya karantar da su addini shekara 23 suna karatu wajen manzan Allah kuma addini tatacce aka karantar da su ko to ashe tunda addini tatacce ne kuma wanda ya karantar da su ya fi kowa iya karantarwa duk duniya gaba ɗaya a tara mutanen duniya ƙwararru a cikin ilimi a ce su karanta irin karantarwar manzo Allah ba wanda zai iya to tunda haka ne kuwa ashe kenan ɗaliban da suka yi karatu wajen manzo Allah kuma manzan Allah ya ba su certificate cewa ya yarda da su su ne fiyayyun mutane ashe su ya kamata mu waiwaya zuwa gare su mu ɗauki addininmu daga gare su kada mu yarda mu ɗauki abin da ya saba mana shine Allah ya cewa ko shaki rasul in ba'di ma ta bayyana lahul huda duk wanda ya saba wa manzo bayan shari'a ta bayyana a gare shi sana gome wa yattabi ghayra sabilil mu'minin su ay mu'minin sahabbai ko ya bi hanya ba hanyar sahabbai ba wannan kalmar al-mu'minin sunan yanka ne na sahabbai ثم أنزل الله سكينته Su رسوله وعلى المؤمنين سوى zamanin manzo Allah min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi suwa mu'minun laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyunaka tahta shajara suwa ne da su gasuna da ayoyi da yawa Allah yayi magana huwa allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim suwa ne ne sahabbai an gano wannan ko za ga cewa kaga Allah yana yawan kiran sahabbai mu'minai mu'minai mu'minai wannan shine sunan yanka kaga wayatta bi gaira sabilil mu'minin ai wayatta bi gaira sabilis sahaba wallahi ma tawalla in dai mutum ya bi hanya ba hanyar sahabbai ba za mu jibinta mai abin da ya jibinta kuma za mu kona shi a wutan jahannama wa sa'ar masira da so haka mu ba za mu saba ma jama'an musulmi ba na'am kalas to wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh cewa Qur'anin idan mun ce mutum ya ya tofa yawo ga Qur'ani a wurin su ba Qur'ani bane eh ba Qur'ani bane lazimin maganar su ne ko ko hakikatan a lazimin maganar su lazimin maganar su na nuna cewa wannan Qur'an da muke karanta amma sun mutazilawa sun fito baro baro ne da su da yan jami'a sun ce ƙur'anin nan ba magana Allah bane ƙur'ani halitta ne to in Allah yana so ya yi magana yana halittar magana ne sai ya halicci magana ya sa a cikin zuciyar wani ko ya halicci magana ya sa wa mala'ika sai mala'ika fassara shi da yaren da za a ji amma su a sha'ira su lazima su ya hukunta haka an gane ku na'am assalamu alaikum ka tambaya Allah ya kara wa malam lafiya amin malam lokacin sallan gawa shin ya halatta mutum ya karanta Fatiya sama da sau ɗaya sau ɗaya kuma salati shi ma sama da sau ɗaya to zahirin dai abinda ya tabbata a gare mu shine kamar yadda a sallan farilla sau ɗaya ake karanta Fatiya. to shi ma a sallan gawa sau ɗaya ne aka ce a karanta ba ce a yi ta karantawa ba asalin an ce a karanta Fatiya sau ɗaya ne sai dai an samu dalilin da ya hukunta karanta da yawa saka sallan gawa a raka'an farko mutum zai karanta fatiha shikenan in ya so ya hada da wannan sura kamar qul huwallahu ahad ko abin da ya kama da wannan sannan a raka'a na a a kabbara na farko zai karanta fatiha kabbara na biyu zai yi salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam kabbara na uku zai yi addu'a ga muminai kabbara na hudu a zai addu'a ga mamaci kabbara na hudu yayi addu'a ga muminai ko kuma yayi sallama kawai an gane ko kuma a kabbara na uku ya addu'a ga wanda ya rasu da kuma mu'minai na hudu ya sallama to wannan shine abin da malamai suka tattauna akan shi sannan malam mutum sannan dangane da abin da ya shafi salati shi ma salati kazalik wurin da aka ce a yi salati ga annaba sallan gawa so ɗaya aka ce a yi babu inda aka ce a yi ta yi da yawa an gane ko malam mutumin da a rana ya yi na filfili da ba rawatib ba shin bayan magariba zai iya yin raka'a biyu na rawatib to wannan wanda irin tambaya ne mutumin da a rana yayi nafilfili da wanda ba rawatib ba shin bayan magariba zai iya yin raka'a biyu na rawatib to shi rawatib din na kasan dama ana yi kafin azahar bayan la'azar bayan azhar sannan kafin la'azar bayan magariba bayan abin da kafin sallan isha'i bayan isha'i ko to wayannan lokutan su ne rawatib idan mutum bai samu yayi ba duk wanda Allah ya bashi iko a cikin zai yi in Allah ya bashi iko zai yi ne a zai yi na bayan magariba ne zai iya yi na fatan gane amma an fi san inda zai san samu ne wayannan rakawoyi goma sha biyu rawatib din nan mutum ya kiyaye su duka Allahu a'lam na'am wa alaikum salam da takalmi a duka ga kaga da bai san darajar abun ba zai iya zuwa ya taka masallaci ya sa datti ya sa kaza yau idan zai shigo sai a gaya mai ya abin nan masallaci ne wajen bautar mu ne ce takalminka na batan gane wannan ba za a bashi dama ya shiga da takalmi ba saboda kada ya zo ya taka ya kawo ila ya tsakko ya tako najasa ya shigo da wannan najasa cikin masallaci shiga masallaci ya halatta zamanin manzo Allah kafirai suna shiga masallaci har zo su yi tambaya akan addini an gane yayi saka wannan kasancewan kafure suna shiga masallaci abu ne sananne a zamanin magabata suna shigowa a gaban taron jama'a su daga murya fi annabi tambaya wannan ba illa bane in ya to musamman in sun shigo masallaci ana wa'azi ana karanta wakila daga nan wajen za su fa'idantu da wani abu na musulunci za su iya sauraro ko kuma ya zamanto wani musulmi ya jawo su in ana yin wani wa'azi domin su zo su fahimci da awa na musulunci wannan duk ba laifi bane insha Allah dama duk abin da ake magana tattaunawa ne akan shin mai janaba zai shiga masallaci ko ba zai shiga ba to ka kafiri yana da janaba a jikin shi baya wankan janaba in an dauka mai janaba zai shiga masallaci kafiri zai shiga manzo sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi muttafaqun alaihi hadisin sumama ai manzo Allah ya kamo shi ko sahabban manzo Allah manzo Allah ya sa sahabbai sun kamo su mama faraba dogo fi da'ifatin min al-masjid suka daure shi a wani gefe a masallaci kamar a wani fila haka suka daure shi kwanan shi uku a cikin masallacin kawai yana fita ne yaje ya fitsari ya dawo yayi bayan gida ya dawo ya gama koma daure shi irin sallar da musulmi suke yana kallo karantar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a masallaci yana kallo haka yayi ta kallo kuma hikiman dama daure shi a masallacin yayi ta kallon yadda musulmi suke ibada yayi ta kallon yadda manzo Allah ke karantarwa to a hankali a hankali ana fatan in ya saurari karantarwar dalla dalla zai yi sha'awa musulunci kuma haka aka yi bayan ya saurari karantarwa daga bayan sai ya sha'awa musulunci kuma ya zo ya karɓi musulunci ku fahimta ko kaga dai gashi nan an daure shi a masallaci kuma a duk duniya ba wanda ya kai kafiri janaba to ga mai janaba na duk duniya shi a masallaci yanzu a daure ina ba san gane wannan so haka wannan za a iya kafa hujja da shi mai janaba yana iya shiga masallaci ya saurari karatu abinda ba zai yi ba shine ba zai yi sallah ba da janaba a jikin shi ya je wankan janaba kafin ya zo ya sallah shine Allah shi taimake mu na dangane da wannan tambayar tun me izala sai suka tambaye shi mai izala ya gaya ma mai izala galiban irin wannan magana yana fitowa ne ba ga bakin jahili yawwa idan yana magana ai izala kungiya ce izala kungiya ce da aka kafa to kafin kuma izala kafa ta akwai salafiya an kafa ta shekara arba'in da wani abu zuwa yau kafin a kafa ta yana kaina kan wani addini iyayensu suna kan wani addini ne yanzu imam malik suna cin kungiyar izala ne imam malik yana ƙarƙashin balalo wani yana ƙarƙashin yahaya jingir shek balalo da shek yahaya jingir su ne suke jagoranci izala imam malik dan izala ne ga gambe shi kenan ashe akwai sanda babu babu kungiyar amma ahli sunna babu sanda babu ta ahli sunna tun zamanin manzo Allah har zuwa yau akwai ta daga bayan da aka kafa kungiyar izala suka yi alƙawari cewa sun kafa ta ne dan su karanta da mutane dan su kusar da bidiyar tabbatar da sunna sun yi alkawari ne alkawarin na in sun cika kala in ba cika ba Allah ya kama su ina fasa gane dan kalma ne na alkawari mun yi alkawari za mu kusar da bid'a ko mu tabbatar da bi to sai mu sa ido mu gani da gaske ana rayar da sunnan ne a kusar da bid'a ko ana tabbatar da bid'a ne a yi kaza in suka cika alkawarin da suka yi wa mutane falillahi alhamd in ba su cika ba ya zama suna fi gairi musamman suna wanda aka samu wanda ba kamar a kira mutum da suna mutumin kirki amma mutumin banza ne a sa suna muhammad amma kuma muzammam ne shi aka shi in ka ce mu yan izala ne kamar ka ce mu mun yi alkawari duk wani bid'a za mu kusa da shi duk wani kafirci sannan za mu tabbatar da kowane suna aiki ya ganka shin za ka iya tabbatar da wannan kaga sai mutum ya karanci littattafan magabata ya gudanar da da'awar shi a kansu duk abin da aƙidar magabata baya so ka bar shi abin da aƙidar magabata ke so ka yi ina fatan gane wannan amma ita kalmar salafiya ana nufin mutanen da suke bin sahabbai to me abin kyama a cikin wannan inda a ce mutum yana da ilimi ba zai kyamaci kalmar salafiya ba ina fatan gane yawwa wa alaikum salam cewa wai barin shi kafiri ya shigo masallaci da ɗanyi na'am cewa najasar da ke ƙarƙashin takalminsa gwara ita kan najasar da take a jikin shi a duk da haka a ce mai cire shi ba za a iya ce mai cire bane takalmin shi gudun ba ya ga kowa da kowa ya ce takalmin shi ba eh, tun da ya ga kowa da kowa ya cire shi ma ya cire a nuna mai za ka shiga masallaci bawan Allah shi ka? ai dole ya cire tun da ya ga kowa da kowa sun cire ina fatan gane wannan to kuma dangane da abin da ya shafi takalmi in takalmi shi mai kyau ne ya wanke shi tas babu datti a cikinsa ila zai ga wasu musulmi su sun shiga da nasu ko a masallatan ahlus sunna wanda suka fahimci addini da kyau dan an shiga da takalmi mai kyau ba matsala bane ko ya halatta a yi sallah da takalma mutum ya shigo da sai ya sallah masallaci ya halatta amma mu a Najeriya a wajen sallan gawa ne kawai muka yarda da wannan a wajen sallan gawa ko da mutum ya yi da takalmi ba a tambayin shi amma a masallaci da wani zai ganka da takalmi zai ce dan ƙala kato ne na fatan gani zai ce ga wani dan ƙala kato wani mai sabon addini ya shigo da kaza kuma duk wanda mai kawo wannan karancin karatun sunna rashin yin mumarasa da littattafan sunna in za mu yi mumarasa da littattafan sunna to za mu gani kamar Sheikh Bukbil bin Hadi Alwadi a garin su can da March haka yin za a dage a masallatai za ga mafi yawan alaƙa mutane da yawa a masallatai da takalmi suna sallah ya ce ya yi haka ne saboda ya rayar da wannan sunna kada mutane su ɗauka ba daidai ba ne in ka je garin za ga wani da canvas wani da boot wani da takalmi dai kala kala gashi nan amma ana sallah an haɗa sau amma abin da ba a so kada a shigo da datti kada a shigo da tabo kada a shigo da wani abu wanda zai gurɓata masallacin ya lalata kyawun masallacin shi ne an gane wannan ko to saboda haka wannan dan an yi wannan ba laifi bane dan an yi sallah da takalmi a masallaci shi ma in ya shigo da takalmin mai kyau wanda babu wani datti da zai gurbata mana da duma ya shigo idan akwai tabo ko wani datti za mu ce cin zakalmin ka ka shigo da gaban ka Allahu a'lam to insha Allah subhanakallahumma wa bihamdik to insha Allah an ce za a zagaya ne